Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa africa zango na da da biyu biyar ana kuma iya kama mu a alfa radio da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wannan karan alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyin ku ne kan salon siyasar Najeriya biyo bayan zaben gwamnan jihar Ekiti da aka bayyana amfani da kuɗi wajen sayan kuri'u da kuma tura sama da jami'an tsaro fiye da dubu arba'in. kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko A yau litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ɗauki lokaci mai tsawo yana bayani a kan batun katsalantar da rasha ta yi a zaben amurka a lokacin abin da ya kira wato muhimmiyar ganawa da shugaban rasha vladimir putin a birnin helsinki biyo bayan ganawar ido da ido da suka yi su kadai yau da safe da kuma ci gaba da ganawa da suka yi daga baya da wasu jami'ai a taron trump da putin sun yi taron manema labarai game a kan tattaunawar su a jawabinsu na farko da suka yi shugabannin biyu sun ce sun duba batun zarge-zargen da amurka ta yi wa rasha akan katsalanda a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da murya mai karfi putin ya musunta wannan zargin Once again, President Trump mentioned the issue of the so-called interference of Putin ya ce shugaba Trump ya ambaci batun zargin katsalandar da Rasha ta yi a zaben da aka yi, sai dai ya ce na sake jaddada abubuwa da na faɗa a baya ciki har da cewa Rasha ba ta yi ba taɓa katsalanda ba, kuma ba za ta taba yin shishigi a harkokin Amurka ciki har da shirye-shiryen zaɓen ta. hukumomin leƙen asirin amurka na zargin rasha da yin katsalanda a zaben shekarar 2016 amma da aka tambayi trump ko zai yarda da shi ko kuma zai yarda da hukumomin amurka sai ya waske bai ba da wata cikakkiyar amsa ba akan wannan batun. rahotanni sun bayyana cewa amurka ta yi watsi da kiran da kasashen turai ƙawayenta suka yi gare ta a kan fidda su daga takunkumi da amurka din ta sanya wa kasashe da ke harkokin kasuwanci da iran a cewar jami'an diplomasiya da wasu kafofin gwamnati sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da sakataren baitul mali na amurka steven munchin sun rubuta wata wasiƙa zuwa ga birtaniya da faransa da jamus akan cewa amurka ba za ta ba da kariya ga kasashen da ke hulɗar kasuwanci da iran ba pompeo da munci sun faɗa a cikin wasikar wadda gidan talabijin ɗin nbc ya ba da rahoto a kai cewa suna neman su sanya takunkumin toshe duk wasu hanyoyin samun kuɗaɗe da ba taba sanyawa ba akan iran akan gwamnatin iran sai dai kuma gwamnatin amurka ta ce wato tana za ta rage wasu daga cikin matakan da take ɗauka bisa ga dalilin tsaron ƙasa da kuma buƙatar bada taimakon agaji ga masu buƙata wannan wasikar da mai da martani ne ga buƙatun da birtaniya da faransa da jamus suka gabatar a watan da ya gabata ana saurin waɗannan rahotannin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani rahoto daga wata jaridar amurka da ta yi suna ya ce shugaba amurka donald trump ya umarci manyan jami'an diplomasiyansa a kan su duba hanyar yin tattaunawa kai tsaye da 'yan taliban a kokarin da ake yi na fara zaman shawarwari da kungiyar mayakan da zammar kawo karshen yaƙi da aka kwashe shekaru goma sha bakwai ana yi a afghanistan jaridar new york times ta faɗa jiya lahadi cewa wannan mataki na zama wani gagarumin canji a manufofin amurka a afghanistan manyan jama'an na amurka da na afghanistan da yawa sun tabbatar da wannan matakin a cewar jaridar jarida ta ce kuma manyan jama'an amurka sun je afghanistan da pakistan kwanan nan inda suka tattauna da wakilan kasashen biyu don shirya yin ganawar kai tsaye da 'yan taliban din rahoto ya nuna ya kuma ce ana ci gaba da samun amincewa tsakanin jaman amurka da na afghanistan akan cewa hanya ɗaya da za a fara samar da zaman lafiya da kuma cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin ita ce amurka ta jagoranci wannan shawarwarin kai tsaye ƙasar eritrea ta sake buɗe ofishin jakadancinta a habasha buɗe ofishin jakadancin da aka yi a yau litinin na zuwa ne mako guda bayan da ƙasashen biyu suka ayyana kawo ƙarshen yaƙi a kan iyakararsu wanda suka kwashe shekaru 20 suna yi abin da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane firaministan ƙasar habasha abi ahmad ya miƙa wa shugaban eritrea isias afwerki makullan ofishin jakadancin wanda ke addis ababa babban birnin habasha bude ofishin jakadancin shine ya kawo ƙarshen ziyarar kwanaki uku da isis yake yi a habasha dubban mutane sun nuna farin cikinsu a jiya lahadi a addis ababa a yayin da abi ya rungume isis a wajen wani bikin raye-raye da kade kaɗe na murnan yarjejeniyar da ƙasashe bin suka yi wanda ya kawo wanda yake nuna cewa sun rataba hannu akan wannan yarjejeniya na kawo ƙarshen wannan yaƙi wato ƙiyayya da wariya da kuma zagon ƙasa ya ƙare abinda iciyas ya faɗa wa 'yan habasha kenan idanunsa cike da hawaye ya kuma ce a shirye muke muyi aiki tare da ku don samun ci gaba babu wanda zai lalata ƙaunar da muka farfado da ita a yanzu in je afuwake Baba Yakubu Makeri ya karanto labaran duniya. Batun girke jami'an tsaro fiye da dubu arba'in domin sanya ido kan zaben gwamna a jihar Ekiti da hukumar zaben Najeriya ta gudanar ranar Asabar da kuma zargin yadda jam'iyyun APC da na PDP suka yi amfani da kuɗi wajen sayan kuri'un masu zaɓe. Yana ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a musamman masana dimokuraɗiyya da ke fashin baki kan harkokin siyasar Najeriya. Dr. Abati Bako wani masani kan harkokin siyasa ya yi tsokaci kan wannan batu a hirarsu da wakilinmu na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari. Idan muka yi duba da nazari kan zaben da aka yi a jihar Ekiti, alaƙiƙa za mu ga cewar ba a samun ci gaba a demokuraɗiyyar Najeriya. Saboda masana abin da suke faɗa musamman irin su Kalamax, kada ka yi amfani da ƙarfin soja ko ƙarfin masu wato makami a hannu a cikin wato al'amura na ita demokuraɗiyya saboda ita demokuraɗiyya a bace kawai da take ba da dama ga dukkanin wani ɗan ƙasa na fito ba tare da jin tsoro ko zargin ko zaton wani abu zai same shi ba sannan kuma akwai zargin cewar su 'yan jam'iyyar apc sun ringa rarraba kudade kamar dubu biyar biyar ga wanda zai jefa musu kura su kuma yin jam'iyyar pdp suna amfani da kuɗi su ma suna ba da dubu uku dubu hudu ko kuma a tambayi wato akawun ɗinka na banki ka ji alat sannan ka je ka jefa kura to saboda haka wani abubuwan da suke faruwa yana nuna cewar har yanzu ba mu samu sauyi ko canji na yadda ya kamata mu tafi da demokuraɗiyya ba idan misali muka ɗauki kamar afirka ta kudu ba na manta a da 2008 mun je mun duba yadda suka yi zaɓe a ƙasar babu inda za ka ga 'yan sanda tana soja sannan kuma a headquarter hukumar zaɓe ta ƙasar afirka ta kudu ɗan sanda ne kwaya ɗaya ba makami ba sanda ba bindiga babu wanda zai ce maka wani abu ga yanan ma zaɓe ka zo ka tambayi me sakamako ga screen nan ana nunawa ta hanyar Mm, mm, mm. Eh, zamani inda yake za a ga sakamako na kowane gunduma da kowane sashe na ƙasa. Akwai katon allo ke. Eh, akwai katon allo da yake nuna kowace karamar hukuma kowace mazaɓa kowane akwatu ana nuna shi daki daki ba wanda zai je ita da hankali ko sai an zuba 'yan sanda don gudun kada wani zo ita da hankali saboda kawai wayan abubuwan duniya duka tana kallon mu ya kamata a ce a yanzu duk abubuwan an gyara su amma da najeriya ta zama tana yin demokuraɗiyya irin ta yadda kasashen duniya masu tasowa suke yi. to amma menene za ku iya alakanta shi da wannan wato faruwar wannan abin misali tun tunda kamar yanzu ka tabbatar da cewa ba a samu sauyi ba kuma ba koma baya ma aka samu misali kuma a baya lokacin da wannan gwamnati zo ya ɗaya daga cikin fatan da 'yan najeriya suke da cewa za a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa. to allah wato shi tsari na siyasar demokuraɗiyya tsari ne wanda ya kamata a ce a cikin kwanaki wato 1430 da talatin da jam'iyyar apc za ta yi a ce ta gyara yadda ake tafi da demokuraɗiyyar najeriya an gyara jam'iyyu an gyara hukumar zaɓe an gyara dokoki an zo a an fito da duk abubuwan da suke zama matsaloli musamman abin da ya shafi kamar irin su delegate da za a raba kuɗi ko wa'anda za su je su zaɓe a ya zamanto <clears throat> ana raba kuɗi to kamata a ce an yi dokoki da abubuwa da za su zo ya zamanto ya ƙinan kowa ya ji kowa ya sani cewar wayannan abubuwan sun gyaru dan mai dan ita demokuraɗiyya duk duniya ce take kallon yadda ake yin ta a kowace ƙasa kuma a kowanne suke wato 'yan karajin demokuraɗiyya ne a duniya waɗanda kullum suna nazari a kan kowace ƙasa yadda ake tafi da demokuraɗiyyar wannan ƙasa saboda haka alhaƙiƙa har yanzu najeriya ba ta shiga layin da za ka ce wato demokuraɗiyya ta zauna da gindin ba wanda a yanzu shine masana suke cewa a transition stage muke ma'ana a wani matsayi muke wanda ike na tatata talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka haka yake to batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau kafin ku kintsa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. haka yake komi yana da nashi lokaci wannan lokaci ne da za mu ji ra'ayoyinku kan batun harkokin siyasar najeriya kuna gani an samu ci gaba lokaci ne na wanda yake bisa layi daga jigawa ke bisa layi to uh... Hajiya ah, ah, Grace ah, da Alheri kina magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To Alheri ya gaida Malam Rabi'u ina ra'ayinka game da wannan batu harkokin siyasar Najeriya kana gani an samu ci gaba Malam Rabi'u? To gaskiya idan aka yi la'akari da gwamnatin baya ni ina ganin an samu ci gaba. Domin a baya in kika kula dama shi menene me taka waye aka ce eh, duk abin ma dai bai kai sai an maka to amma duk da abin da ake a yanzu ina ganin kamar ba a yi a baya ba kamar kamar yawa eh malam rabiu na ce kamar me kamar me eh, ake yi kamar me ake yi a da da ba yi shi ba domin bisa ga dai zabubukan da aka yi kawo yanzu idan ana maganan misali inda aka yi zaɓe a ƙananan hukumomi bakin iyakacin dukan kananan hukumomin jam'iyya guda ɗaya ta lashe haka kuma ka a gwamnatin da ta cuɗe to me ya bambanta kenan a ganin ka to madalla ina ga layin rabi'u ya tsinke to bari mu tafi ya wuri ya wuri wake bisa layi malama grace sunana dan asabe mai fata daga yawuri to malam dan asabe barka da eh, warhaka barka ka dai ina gaishe ku da fatan za ku tashi lafiya. To an nuna an nuna hotuna malam na ce ba malam dan asabe. Eh, eh? Malam dan asabe ban sani ba ko kaga hotunan da aka rika yayyatawa na waɗanda ake ba su kuɗi daga a lokacin zaben nan daga dukan bangarorin jam'iyyun biyu. a ina gaya miki duk zaben da ake yi Najeriya ana amfani da kuɗi babu jam'iyyar da ba ta amfani da kuɗi. Eh haka. an ce To To bisimila malam dan asibe. Eh ina jin eh, ka. In an ce APC ta yi ita ma PDP gare ta aka gani. Mm. Sannan ina son ki san da wani abu guda al'ummar jihar Ekiti mutane ne masu mu'amala da gidajen rediyo mm. sun ce ba a taba samun zaɓe sahihi ingantacce irin wannan ba a gaskiya ina so in muku nasiha gidajen rediyo mm. ana so a yi amfani da ku a bata gwamnatin buhari gaskiya nake ga miki saboda ba mu taba jin kun wani aiki na alheri dangane da gwamnatin buhari ba haka amma da zarar an samu wani wani aka siye yanzu misali zaben ga na uku na ikici hmm. so ake yi a nuna cewa gwamnatin buhari ta yi makudi yanzu abin da bakin mutanen ikici kamar ka saurari eh ka saurari bayanin dr abati bako wani bayani yayi a to baka saura baka fara baka fara tsinto mu daga farko ba kenan malama Grace malama Grace to Allah ku yi magwamnatin Buhari adalci da gidan rediyon America da na a <laughs> to ko dai aji layin nashi ko kuma layin nashi ya tsinke to bari mu nufi jihar yobe wake bisa layi a jihar yobe kina magana da Grema Modu masu na jihar Yobe tarayyar Najeriya. A hamalan Grema zaɓe na shekara ta dubu da goma sha duk da yake dai muna ƙarshen shekara ana an fara kaɗa gangan wannan zaɓe. Ya kake gani za a sami ingancin zaɓe tun daga batun mazaɓo har lokacin da za a kai zaɓe na ƙasa baki ɗaya. kamar dai yadda mu harsashe ya nuna ko kuma yadda muke kallo kowane lokaci. Hmm. yanayin zaɓe na najeriya a kowane lokaci koma baya yake ba don komai yasa na faɗi haka ba yadda ma ainihin 'yan takara suke amfani da kuɗi suke sayan ƙuri'u da sauran mutane sannan kuma idan sun ci sun tafi sakamakon sun sayi wannan ƙuri'u ba za su juyo su wa mutane aikin da suka yi alkawari su yi ba. Eh, eh, idan eto eh, yana yiwuwa su talakawa nan ko dai su karbi kuɗin su zaɓi wanda suke so ko kuma eh, su yi abin da zai zama musu alheri yana yiwuwa mu kai ga wannan lokacin? Ai idan aka ba su kuɗi suka zaɓa sun zama kamar raƙumi ne da aka lafe yadda aka juya da su. kaga kenan idan mutum ya baka ah, kuɗi ka zaɓe shi to gobe idan ka je wajen shi kana da bukatan da zai ma ko a karamar hukumar ka ko a jihar ka ko kuma a yankin da kake ba zai ma wannan abu ba saboda a wannan lokacin zaɓen baka yi ka zaɓe shi kaga baka da yanci ko kuma ka tsaya ka tunza zaki ka ce sai ya ma wannan abun to ah mun gode kai ma ko dai layin naka ya tsinke ko kuma ah, kai ka ajiye bisa radin kanka to wake bisa layi A Nasarawa ne wake bisa layi shi ma layi nashi ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to yanzu dai Taraba to Taraba wake bisa layi a Taraba. Muna magana da Sule Jawar Manu karamar hukumar Gasol jihar Taraba. Wato Malam Sule shi a Nasarawa ya bayyana cewa a kowane lokaci dai har yanzu bata sake zane ba ba a samu ci gaba ba a harkokin zaben Najeriya sabili da ana amfani da kuɗi eh, wajen sayan kuri'u. to kana gani za mu iya kai lokacin da talakawa za su zaɓi na raɗin kansu su zaɓi wanda suke gani zai musu aiki idan ana maganin su karɓi kuɗi kuma ba za su sake ganin ƙeyan 'yan siyasa ba? A gaskiya abin akwai ban tsoro domin ko ba karɓi kuɗi ba masu karɓa za su karɓa kuma ko ba karɓi kuɗi ba za su yi muku aikin din ba gara ma ka karɓa kawai. Eh to amma za ka karɓa in ka karɓi kuɗin nan a latilas ne ka zaɓi eh, eh, wanda ya baka kuɗin ko kuma kana iya karɓan kuɗin nan kuma ka zaɓi wanda kake so bisa raɗin kanka ba lallai ba ne zaɓe shi domin dama kuɗinmu ne hakkinmu ne wanda bai mana aiki ba ko ba gaskiya ba to ba lallai ne zaɓe shi ba to to yin aiki kuɗi ko suke ci to ina shawara ka nan ga talakawa eh, idan aka je zaɓuka na gaba duk wanda ya zo mu yi masa bore yanzu idan kin tashi daga garin mutum biyu har ki shiga gyambu hanya ya lalace in kin tashi daga jalingo har numan mm. hanya ya lalace jigawa da sauran jihohi suna yin aiki mu a taraba babu sabon hanya tun hanyoyin da muka gada tun north eastern state babu da wani sabon hanya ga hanyoyi irin su gasol irin su yoro irin su lau irin su usa su fursati su ba'isa duk tsoffin hanyoyi ne babu inda aka gyara musu an yankari duk an bar mu hakan nan ko ba haka bane to ina amfanin sa sai eh, tashin hankali kawai kullum ba to mun gode malam Suleiman bari mu nufi Kaduna wake bisa layi a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wane ne nawa a Kaduna kuna magana da kabiru mai shago da karamin kura karamar hukumar lere cikin jihar kaduna to malam kabiru idan kana biye da mu kaji shi malam sama'il eh, suleiman daga taraba yana cewa in yan siyasa sun zo a musu bore kana gani bore zai haifar mu talaka mai ido kuwa a gaskiya ba zai haifar ba to ina shawara wace hanya ce za a bi eh, ta demokradiyya da za a iya samun biyan bukata kowane talaka a shawara ta eh. ya yi kokari ya tanadi wannan kati na wannan zaɓe nan shi ne makaman da za mu iya kada dukkan azu. Muna ji Malam Kabiru. Hello? Eh muna tare da kai. Na ce wannan katin shi ne za mu yi kokari mu nema mu yi tanadin shi. Mm. Idan Allah ya kai mu lokacin kowa ya yi kokari ya zaɓi wanda yake tunanin zai mishi adalci ni shi ne shawara na. wato da wannan kuma shawarar za mu dire kenan yau sai kuma gobe idan allah ubangiji ya nuna mana za mu ba ku wannan dama eh, har yanzu akwai eh, layin nashi ya tsinke naija kana tare da mu layin naka ya tsinke saboda haka za mu ja birki a nan za mu ja birki a nan sai kuma gobe idan allah ya nuna mana za mu gabatar da wani maudu'in da za mu yi magana a kai mu ba ku wannan dama. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe biyar saura kusan minti kusan goma sha shida zan ce ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. zakarun gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da aka kammala jiya a kasar rasha wato kasar faransa sun isa gida yau litinin inda dubun dubatar 'yan kasar suka tarbe su miliyoyin 'yan kasar ta faransa ne suka kwana suna shagulgulan bikin murnar wannan nasara ta 'yan wasan kasar a daren jiya ciki kuwa har da wasan motoci yayin da wasu muhimman wurare a birane duk suka ɗauki launin tutar ƙasar rahotanni sun ce tuni da aka soma zagayen murna da kofin a birnin paris inda 'yan wasan rike da kofin suke zagayawa a cikin wata buɗaɗɗiyar motar safa yayin da miliyoyin 'yan ƙasar suka yi da fifi a tituna domin ido biyu da su hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato fifa ta saka ƙwallon da ɗan wasan najeriya ahmad musa ya zura a karawarsu da ƙasar iceland a jerin masu takarar mafificiyar kwallo da aka zura a gasar cin kofin duniya da aka kammala jiya a kasar rasha kwallaye goma sha takwas ne aka zaba daga cikin kwallaye ɗari da sittin da tara da aka zura a gasar domin zaben fitacce a cikin su da zai lashe lambar yabo kwallon da ahmad musa ya zura ta biyu a wasan nasu da iceland tana takara ne da wasu kwallaye goma sha bakwai da aka zura ciki ko har da kwallo ta uku da cristiano ronaldo dan kasar portugal ya zura a karawarsu da kasar spain da kuma wace lionel messi dan kasar argentina ya zura a karawarsu da Najeriya. Hukumar ta FIFA ta ce tuni da aka soma zaben fitacce a cikinsu zaben da za a kammala shi a ranar 23 ga watan nan na Yuli. Shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya isa a birnin Turin na kasar Italiya a yau Litinin domin gwajin lafiyarsa da kuma bayyana shi a matsayin sabon dan wasan kungiyar Juventus. Labarin kaurar da Ronaldo ya yi daga kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ya girgiza duniyar kwallon kafa bayan da ya yanke shawarar komawa Italiya sakamakon amincewa da kwantaragin albashi na fam dubu ɗari biyar a kowane mako. Shahararren ɗan damben ƙasar Birtaniya Anthony Joshua zai yi karon battar karfe da ɗan ƙasar Rasha Alexander Povetkin a filin wasa na Wembley. Joshua ɗan shekaru ashirin da da haihuwa shine ya lashe gasannin dambe na ajin masu babban nauyi na WBA da IBF da WBO tare da yin galaba akan Joseph Parker ɗan ƙasar New Zealand a Cardiff a watan Maris. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa cewa mai da martani da ƙasar Iran ta yi akan zanga-zangar da aka yi a ƙasar na nuna cewa shugabancin Iran na fuskantar fargaba. An kulla dubban mutane a gidan yari ba tare da ƙa'ida ba an kuma kashe mutane fiye da goma kamar yadda aka gani a zanga-zangar dokar hijabi. kuma a azzaluman mazajen gwamnatin tamkar suna shakkar matan iran ne da ke neman haƙoƙinsu wasu al'amura da suka faru kwana-kwanan nan sun tabbatar da hakan wani gidan talabijin na gwamnati ya nuna bidiyon wata matashiya da ake yi wa bincike matashiyar tana kuka ta faɗa cewa ta saɓa wa al'adun ƙasarta ta sanya wasu hotunan bidiyonta akan shafin instagram An nuna yarinyar ne tana kuka yayin take ansa laifin bayan ta saka bidiyonta tana rawa a shafin sada zumunta. An kama mata da yawa a cikin 'yan watannin nan da suka gabata akan zanga-zangar lamana ta kin amincewa da dokar hijabi. Inda aka yanke wa ɗaya daga cikinsu mai suna shafara hukuncin kaso na shekaru ishirin. wanda aka nuna ta a wani bidiyo inda take cewa ta gudu ne daga ƙasar Iran domin ta guje wa irin wannan rashin adalcin. Lauyan Shafrak Nasruddin Saudad wanda yake kare ta da dukkan masu zanga-zangar kin amincewa da dokar hijabi. Sun kira wannan kuntatawar da cin zarafin mata a watan Yuni ita kanta lauyan Saudat. An kama ta aka kai ta gidan yari akan ta yi shekaru biyar bisa laifin da ba a bayyana mata ba. Wata 'yan rajin kare haƙƙin mata lauya Zainab Tahiri ita ma an kama ta a watan Yuni bisa zargin katsalandan akan ra'ayin mutane. Matan Iran sun nuna tura ta kai bango saboda sun daɗe suna shan bakar ukubar da gwamnati ke gana masu. Ta inda suka yi Allah wadai da wata yarinya da hukuma suka kama tare da gana mata azaba sakamakon wani faifan bidiyo da ta bayyana tana rawa. Wannan ce ta sa sauran matan ƙasar suka dinga watsa bidiyoyinsu a yanar gizo suna rawa. Don nuna baure ga wannan matakin da gwamnatin Iran ta ɗauka tare da amfani da alamar kakkausan lafazi da ake cewa hashtag rawa ba laifi ba ne Sakataren Pompeo ya ce Amurka za ta ci gaba da yekuwar ganin gwamnatin Iran ta mutunta 'yancin ɗan adam da kuma ganin tana mutunta 'yan kasarta. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda Daula Salim ta fasara ta kuma karanto kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a yau litinin shugaban amurka donald trump ya ce ya dauki lokaci mai tsawo yana bayani akan batun katsalandan rasha a zaben amurka a lokacin abin da ya kira muhimmiyar ganawa da shugaban rasha vladimir putin a birnin helsinki biyo bayan ganawar ido da ido da su kadai suka yi da safe daga baya kuma suka ci gaba da ganawan wadda mutane ko kuma wasu jami'ai suke wurin taron trump da putin sun yi taron manema labarai game da wannan tattaunawar tasu rahotanni sun bayyana cewa amurka ta yi watsi da kiran da kasashen turai kawayenta suke yi gare ta akan fidda su daga cikin takunkumi da amurka ta sanya wa kasashe da suke harkokin kasuwanci da iran wani rahoto daga wata jaridar amurka da ta yi suna ya ce shugaban amurka donald trump ya umarci manyan jami'an diplomasiyarsa a kan su duba hanyar yin tattaunawa kai tsaye da 'yan kungiyar taliban a kokarin da ake yi na fara zaman shawarwari da kungiyar mayakan da zammar kawo karshen yaƙi da aka kwashe shekaru 17 ana yi a afghanistan To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiɗi ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafin mu na intanet voa tam ko kuma sharhi a shafinmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin baba ya makeri da kuma sa'ida hamdan da ta haɗa mu da kuma injiniya ma suleiman tarawali alheri ke muku fata alheri kwana lafiya mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri